Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan dare na ranar Talata biyar ga watan Fabrairun shekarar 2019 kan mitoci da suka hada da 1925 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar ta VOA Afirka zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da dare baba ya kuma makeri ne tare da daular salim muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu to bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar mata sun gudanar da wani taron gangami akan gudanar da zaboka da suke tafe cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya sun gudanar da gangamin ne a abuja a jihar taraba kuma a dakar jam'iyyun adawa ne suke zargin gwamnati da hana ma'aikata bayyana ra'ayinsu na siyasa da kuma yin barazana ga wasu sarakunan gargajiya zargin da ita gwamnatin ta musanta akan wannan batu ne kuma za mu nemi ku kira mu ji ra'ayoyinku akan yadda kuke kallon matakan da ake ɗauka wanda ake kokarin hana ma'aikatan gwamnati bayyana ra'ayoyinsu na siyasa lambobinmu kamar kullum su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan daren da maraicin yau talata ne shugaban amurka donald trump zai gabatar da halin da kasar ke ciki na wannan shekara a gaban gangamin 'yan majalisar dokokin kasar da za su hada da ɗimbin wakilai mata da tsirarin jinsuna masu yawan da ba taba gani a tarihin majalisun ba. Shugaban Majalisar Wakilai da za ta zauna bayan Trump ɗin ita ce Nancy Pelosi, wanda ta haɗa kan 'yan Majalisar Wakilai na jam'iyyar ta ta Democrat, ƙalƙashin tuta ɗaya wajen yin amincewa da ƙudurin shugaban ƙasar na neman maƙudan kuɗaɗe da zai gina wata katanga a kan iyakar Amurka da Mexico, abin da ya janyo rufe ma'aikatan gwamnatin Amurka na lokaci mafi tsawo a tarihin ƙasar. Trump dai zai yi jawabi ne da jinkirin makon da yake tun ranar 29 ga watan Janairu ne ya kamata ya gabatar da jawabin, amma kuma sai ita Pelosi ta taka mai birki ta ce ba za a bar shi ya yi jawabi ba har sai an buɗe ma'aikatan gwamnati. A halin yanzu kuma wasu lauyoyin gwamnatin tarayya sun aikawa shugaba Donald Trump sammaci suna neman ya hannunta masu wasu takardu da ke neman bayanai akan mutane da suka baiwa kwamitinsa na yakin neman zaɓe taimakon kuɗaɗe kuma bayanan kan yadda aka kashe kuɗaɗen. lauyoyi suna kokarin gano ko an yi wani magudi wajen kashe wasu daga cikin kudaden kimanin dala miliyan 700 da aka tara don shagulgular rantsar da trump a watan janairun shekarar 2017 ko bayan son sanin yadda aka tara kudaden da kuma kashe su har ila yau lauyoyin na kokarin binciken kudaden sun fito daga ko sun fito daga mutanen wasu kasashen ƙetare ne abinda dokokin amurka suka haramta Kasar Canada da kasashen da ke cikin kungiyar rukunin kasashen lima na Latin Amurka sun ce sam ba su yarda ba da a yi amfani da karfin soja a kan kasar Venezuela ba. Wakilan kasashen da ke taro a birnin Ottawa na kasar Canada sun fitar da sanarwa bayan taron jiya Litinin inda suka jaddada aniyarsu su ta goyon bayan kafa sabuwar gwamnati cikin lumana ba tare da an yi amfani da karfin soja ba. Kafin tattaunawar kungiyar Liya, Prime Minister Canada Justin Trudeau ya sanar da agajin dalar Amurka miliyan 40 ga kasar Venezuela kuma ya bayyana gwamnatin Maduro da cewa gwamnatin kama karya ce. A jiya ne har ila yau shi ma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi marhaba ga ga ƙudurin da wasu kasashen turai goma sha shida suka ɗauka na nuna goyon bayansu ga madubin 'yan adawar venezuela a matsayin sabon shugaban kasar. an bayar da rahotanni cewa 'yan taliban sun kashe dakaru arba'in a wani hare-hare da suka kai a arewa maso gabashin afghanistan a daidai lokacin da ake ci gaba da wani taron sulhu a birnin moscow na kasar rasha domin kawo ƙarshen rikicin farmaki mafi muni da 'yan ta'addar suka kai da safiyar talata shine wanda suka kai kusa da babban birnin kunduz a cewar jami'ai da mazauna yankin saifullah amiri mataimakin shugaban gundumar ya faɗawa wa kafofin watsa labaran afghanistan cewa mayakan taliban sun hallaka sojoji 22 da 'yan sanda uku yayin da aka raunata wasu 20 daga ƙarshe yau shugaban kristocin duniya na Mashabab Katolika Papa Roma Francis ya jagoranci addu'an Krista a Abu Dhabi, babban birnin haɗaɗɗiyar daular Larabawa inda yake kai wata ziyara ta tarihi. Mutane kimanin dubu ɗari ne da talatin da biyar suka halarci wannan gangamin ibadar. Kiristoci da aka ce shine mafi yawa da aka taɓa gani an haɗa a babban filin wasa na Zayid da ke can Abu Dhabi. Tun jiya a jawabin da ya yi, Papa Roma ya yi kira a kan tsaida yaƙe-yaƙen da ake yi a yankin gabas ta tsakiya. Daula Salim ke ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. mata sun gudanar da wani taron gangami a babban birnin kasar najeriya wato abuja kenan akan gudanar da zabuka da suke tafe cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya sun kuma gargaɗi junansu su mara wa 'yan takara mata baya a zabukan da za a yi na shekarar 2019 ga grace alheri abdu da rahotonta na farko daga birnin abuja akan wannan zaɓe da ke tafe Wata haɗakar ƙungiyoyin mata ta gudanar da gangami a birnin tarayya Abuja da nufin shawo kan 'yan siyasa magidanta matasa da kuma matan kansu kan illar banga siyasa da kuma ta da hankali lokaci da bayan zaɓe. A cikin jawabinta, babban mai jawabi a gangamin wadda kuma take wakiltar cibiyar mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya da kuma wakiltar cibiyar a ƙungiyar Comfort Lamte. ta ce yin wannan gangami ya zama wajibi a wannan lokaci kasancewa mata da kananan yara ne suke ta gayyara idan aka fuskanci tashin hankali. We gathered here today to party, but we want peaceful Ta ce mun taru a nan ne yau domin mu ce muna so a gudanar zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. Muna cewa muna son a yi zaɓe lafiya. Shugabannin kungiyoyin matan da suka gabatar da jawabai a taron sun bayyana cewa gangamin ba shi da alaka da wata jam'iyyar siyasa ko kungiyar addini. Dalili kenan da mata suka yi dafifi zuwa zangon taron da aka gudanar a Unity Fountain da ke tsakiyar birnin tarayya Abuja. Ga abin da waɗansu matan ke cewa. taru ne a nan wurin don mu ƙara nuna wa mata cewa za a iya wannan zaben ba sai an yi kashe-kashe ba kuma duk wanda aka kira ta aka ce ɗanta ta ga alama ko yarta za ta fita ta yi abin da bai kamata ba ta yi kokari ta tsaye da wannan abin wannan zamanin na yin zaɓe ana kashe-kashe ana duk wa'annan abubuwan da bai kamata ba ya wuce yanzu kawai mu peace muke so muna so mu yi komai cikin kwanciyar hankali ni dai an ce zabe ba yaki ba ne so me zai kawo fada banga da cin mutuncin mutane a cikin zabe don haka mu mata mun taru ne a yau matan najeriya gaba daya mu ce mu ba za mu yada ba a zo a sa zabe zama kamar yaki ba ana kisa ana cin mutuncin mutane ana sar da eh, eh, pvc ana yin halin da bai kamata ba halin da ba na demokratiya ba. Peace in Nigeria. Matan da suka halarci taron gangamin sun fito ne daga dukkan jihohin tarayyar Najeriya suka kuma bayyana cewa ba za su lamanci amfani da su ko 'ya'yansu wajen biyan bukatun wani dan siyasa a wannan zaɓe ba. Alheri Grace Abdu, murya Amurka daga birnin tarayya Abuja, Najeriya. To madalla a gaida alheri Grace Abdu. Hadakan jam'iyyun adawa ne suke zargin wato gwamnatin jihar Taraba akan tana kokarin hana ma'aikatan gwamnati bayyana ra'ayoyinsu na siyasa. Jam'iyyun adawan dai sun kuma zargi gwamnatin Taraba din da yi wa sarakan gargajiya barazana a kan zaɓe. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na ɗauki da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. sunana ibrahim tukur el sudi ni ne ainihin ciyaman ɗin jam'iyyar apc a jihar taraba mun yi tattauna maganganu ne a kan a katsa london da ainihin gwamnatin jihar taraba take kawo mana da farko na yi magana akan barazana da ita gwamnatin taraba take ma ma'aikata da kuma ainihin sarakunan gargajiya akan ma'aikata ko ta jiha ko ta karamar hukuma tsarin mulkin najeriya ya ba ma kowane ma'aikaci daman ya shiga duk jam'iyyar da yake so saboda haka kada wani ya yi musu barazana sa'an nan akwai sarakunan gargajiya a ofishin uh, wato mataimakin gwamna ana fita ana yi ma sarakuna barazana cewar idan suka yadda gwamnati mai ci wato gwamnatin pdp ta faɗi a shiyarsu za a cire su za a walakanta su za a yi musu abubuwan da bai dace ba wannan ba daidai ba ne doka ba ta yarda da wannan ba shi ma da yake karin haske ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kwadago a najeriya wanda ma ke zama daraktan kamfen na ɗaya daga cikin 'yan takarar kujerar gwamna a jihar kwamar babbai ke gama ya ku nuna ɓacin ransa game da abubuwan da ke faruwa yanzu ai mutane 'yan taraba gari ya waye kowa kai ya waye yanzu ba ka yi min aiki na shekara hudu ba sai kawai wata ɗaya kana ganin zaka bani kuɗi sai in sake zaben ka muna ce ma 'yan tarafa ku karbi kudin ku ne kuma ku bijire masa a zabe ku yi amfani da pvc ku ku kore shi a gwamnati to sai dai kuma a martaninta gwamnatin pdp a jihar ta musanta waɗannan zarge-zargen da 'yan jami'an adawa ke yi yanzu alhaji abubakar bawa da ke zama hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin siyasa ya kuwa danganta waɗannan zarge-zargen nema da kanzon kurege zai yi zargin sa ba za ka hana shi ba Ko ba mu sani ba ba mu san cewa ma akwai wani kasaraken da yake tare da jami'an adawa ba mu ba mu sani ba ba mu san cewa kuma akwai wani babban ma'aikacin da yake da yake aikin gwamnati yana tare da su ba mu ba mu alakari da wannan mu abin da muke yi shine muna bi muna roƙon jama'a kamar yadda na faɗa muna bi muna roƙon jama'a su ba mu kuriya ke za mu roƙe shi ma'aikaci za mu roƙe shi shine kawai abin da muke yi wani kira za ku wa al'ummar taraba a daidai wannan lokaci kiran da za mu yi ma mutanen taraba don allah don annabi a yi zaman lafiya a yi kuma zaben nan mutane su tabbatar da cewa sun fito sun zaɓe mutanen da su ya kwanta mu. Koma da menene dai yanzu ko lokaci ne kawai ma ke iya tabbatar da yadda za ta kaya yayin da ko babban zaben ma ke ƙara matsowa. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To gaida Ibrahim Abdulaziz. A kan wannan batu ne ku muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku ta yadda kuke kallon matakan da ake ɗauka na hana ma'aikata na gwamnati bayyana ra'ayoyinsu na siyasa. To sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ku karfe uku ne da minti arba'in da uku na rana anan nan Washington. kafin mu ci gaba ko kuma buɗe layukanmu sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa. kamar bar kuka kuri'ar ka yancinka ka riƙe makamanka ita za ta cece ka talaka kamar kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa su mayar da mu talaka ka bar kuka ka Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To, salamu alaikum muna da kira daga Yobe, wa dini a Yobe. suna na mai na audu daga isfari kalmar hukumar isfari to bismillah malam sake kuna magana ne akan yadda za a yi zaɓe a zama lafiya to muna roƙon Allah kuma muna biya al'umma akan cewa su zama su zaɓe lafiya kuma Allah ya ba mu zaman lafiya ba tare da wani tashin tayin hankali ba yan tayin hankali ba abinda inda zai kai mu mun gode kwarai da gaske um, bari mu je jihar kaduna amma uh, maudu'in mu na yau shine wato muna son ku nuna muna yadda kuke kallon mataki da ake dauka na kokarin hana ma'aikatan gwamnati bayyana ra'ayinsu na siyasa alhali kuwa a cewar masu fashin baki eh, eh, suna iya yin haka na'am wa alaikum salam wane ne daga kaduna sunana abdullahi musa to mala abdullahi muna saurin ka ah, an samu matsala da to muna da kira daga kaduna eh, eh, assalamu alaikum amma alaikum salam tula muna magana da rabi'u ne da kanwa dokan lere to malam rabi bismillah a gaskiya bai kamata daga ta ma ma'aikata yancin su na faɗan albarkacin bakin su ko kuma ra'ayin su ba ita dimokuraɗiyya yi dama ra'ayi ne kowa yana da ra'ayin shi kuma gwamnatoci da yawa suna da irin wannan matsalan idan mutum baya fatin su ko kuma baya ra'ayin su sai su rika musguna mishi ya kamata su daina kowa a bar shi zaɓi ra'ayin shi talakawa ma su zaɓi ra'ayin su to kaga da haka ne za a rika tacewa ana mulki na adalci amma ba a ce dole ka yi ko ka bari ba muna fata duka gwamnatoci za su yi adalci su bar ma'aikata su rika zaɓar ra'ayin su kuma aikin su lafiya a biya sakokin su to mun gode kure da gaske yawa bari mu je jihar katsina wani ne a katsina assalamu alaikum Wa alaikum salam. Kana magana da Nura Salisu ne daga Katsina. To bala Nura muna saurin ka. Eh hakika hana ma'aikata shiga harkar siyasa gaskiya ba abu bane mai kyau. Mm-hmm. Eh gaskiya kyanta a bar kowa ya ra'ayi. Mm. Eh gaskiya da ra'ayin wannan na gode. to mun gode kwarai da gaske bari mu je birnin tarayya ta abuja waye daga abuja eh, daga alhaji alibu wajibo daga abuja biye da yau to bismillah to wato ni ban ga dalilin da mutum ɗan najeriya kuma an ce demokuraɗiyya aka yi don ina da mukamin gwamnati a hana shi hakan albarkacin bakin su ba a hana shi hakin albarkacin su an tsaye mishi hakan sa kuma da nan ne su miyagun yan siyasan suke unguwani duk mukamin ka inda ka sa baki ga goyon bayan wani idan bai ci nasara ba sai wani yi unguwani da damar da agarai sai ya zalunce ka ya aiki maka mukami kaga wannan zalunci ne ba dan kuraɗiya ne demokuraɗiya duk wanda ya nuna inda yake so a kyale shi mana ko ma'aikaci ne ko ma'aikaci ne shi ne demokuraɗiyya amma wasu miyagun yan siyasa na najeriya sai su suna na suna dibin ofis ofis duk ofis na kai mutum tsegumin cewa ai wani jam'iyya kaza ya yi sai ka sun nuna hmm. nama wannan ma'aikaci to wannan ba demokuraɗiyya ba ne za a to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar kaduna waye a kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amma wa alaikum salam alai Musa. Baba ya kuma ƙeri barka da yammaci. Yawwa barka da. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. Yawwa muna sarin ka. To alhamdulillah ni abin da nake gani da mun suma ma'aikatan ma a gaya mu gaya junan mu gaskiya ka san ma'aikatan ma su suke shigar da kan cikin siyasa amma ma'aikacin gwamnati ma bai kamata a ce yana shigar da kan cikin siyasa ba kuma ka ga irin wannan tarurruka da ake da gangami na waye da kan al'umma yana da matukar muhimmanci bai kamata a ce su ma'aikatan gwamnati ko na tarayya ko na jiha a ce an tilasta musu zaɓen jam'iyyar da ba ta bace da haka kyale su su zaɓi ra'ayinsu ina ga da haka zai fi amma su ma ma'aikatan zai da sa kan cikin siyasa sai wa a ce da kuna ganin mutum yana gwamna kuce da za ku bayan shi akan wasu abubuwa da sauransu kace ne baka fata alkai ba ba a kan lafiya yawa to bar mu je jihar Sokoto waye ne a Sokoto Ibrahim to bala Ibrahim duniya na sararin ka bismillah yana ji to duk daga nan ku baka na ce in kana ake gwamnati sai in baka wannan fati sai ta zo ku je ta zo ku je a daga ta shekara gaba ana aiki kaga da shi da shi da yake da yake furu da yi wanda yake furu malam ibrahim da alamar layinka na katsewa na gaggatsewa bari mu sake koma jihar katsina waye ne a katsina mm, kana magana da mustapha ruwa daga katsina to malam mustapha ana sa gaskiya ni ma dai ra'ayi na shine gaskiya ya kamata a ce ma'aikatan gwamnati a bashi yayi siyasa shi shi ma saboda ya faɗi ra'ayi hmm. saboda shi ma ana da intin faɗin haka saboda shi ma dan Najeriya ne a yi hmm. To mun gode kwarai da gaske da irin wannan takaitaccen bayani da kai da fatar kowa ma zai biyo sahu yadda kai kai din muna jin ra'ayoyin jama'a ne akan yadda kuke kallon kokarin da wasu hukumomi suke su hana ma'aikata da gwamnati faɗan albarkacin bakinsu su ko kuma bayyana ra'ayinsu na siyasa alhali ko suna da yancin yin haka bari mu je jihar gombe waye ne a gombe namu Alau muna saurarin malam daga kake kira daga Gombe? Eh daga birnin Gombe ba. To bismillah. Ina ba wa shawari ina sunan malamin. gwamnatin Najeriya. Eh, ina sunan malamin. Shaibu. Shaibu to bismillah Shaibu. Mm-mm. layi malam shabu ya katse bari mu je kaduna mu sake koma a kaduna waye a kaduna ok suna na yau sule madaci karamar hukumar kauru kaduna tarayyar najeriya to malam ya muna saurin To ji batu da ku dauko mai muhimmanci kuma kwarai da gaske musamman ga ma'aikata. In an ce ma'aikatan gwamnati ba an ce bayan gwamnati ba ne. Akwai kundin tsarin mulkin kasa ya ba su wani haƙƙi akwai dai abin da ya toye musu ne ba dama a matsayinsu na ma'aikata su bulluko da shi. Ah, zaben ɗan ƙasa ko kuma shugaban da zai jagoranci al'umma suna da haƙƙi su zaɓi duk wanda suka ga dama kuma irin wannan yana tasowa ne daga lokacin da aka ce ga gauna ya hana ma ma'aikata albashi na watanni kaza to shi ne za a ga an samo ma ma'aikata irin waɗannan barazanar da sauran rike amma in ba irin wannan matsalan ba muna ba ma'aikata shawaran su zaɓi duk abin da suka yi suna da yanci su zaɓi shugaban da suka dace na gode Allah ya sa tashi lafiya ya wasu musulmi yawa mun gode bari mu ɗauki to um, da fatan kowa abin nan wannan za mu iya daukan kiran da za mu iya dauka ke da mun gode ba duk waɗanda suka kira duka. Dalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku. Wasanni a takaice. so labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda ake ci gaba da fafatawa a wasannin kwallon kafa na matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 na nahiyar Afirka. Kuma ranar jiya an goga birnin Maradi a wasan cika gurbi tsakanin Ghana da Burkina Faso inda Ghana ta karkare Burkina Faso da cibiyu da nema. A wannan rukuni na bai na garin Maradi wanda ya hada Senegal Ghana Mali da Burkina Faso. Senegal da Ghana ne ke kan gaba da maki uku kowannen su sai kasar mali da burkina faso da ke kutal ba su da maki ko guda a daidai lokacin da nake shirya wannan rahoton ana gogawa tsakanin jamhuriyar nijar da kasar burundi sai afirka ta kudu na raba gari da tarayyar najeriya a wannan rukunin tarayyar najeriya da ke kan gaba gabanin wasannin su na ranar yau da maki uku sai afirka ta kudu da jamhuriyar nijar maki ɗaya kowannen su yayin da burundi take kutal ba ta da maki ko ɗaya abin tajabibi a cikin wannan wasannin kwallon kafa na nahiyar afirka da jamhuriyar nijar ke karbar bakunci na matasa yan kasa da shekaru 20 shine karamcin wutar lantarki da ke ga hilin wasan kwallon kafa na maradi wanda ya hana a gudanar da wasan ghana da burkina faso tura na shekaran jiya kuma wanda ya sa ranar jiya ne aka yi wasan koda yake hukumomi a kasar sun ce ana ci gaba da ɗaukar matakai domin tabbatar da ganin wannan wutar lantarki ta wadatar da hilin domin a ci gaba da wasanni kamar yadda jadawalin wasan na hukumar kwallon kafa shata gabanin a soma. har yanzu dai a sha'anin kwallon kafa a ranar jiya litinin ne dai aka gano wani jinjibirin jirgin emiliano sala dan kasar argentina jirgin da ya batan dabo to ranar 21 ga watan janairun da ya gabata kuma nan da kwana biyu ne idan allahu ya kai mu za a ɗebe ke jinjibirin jirgin wanda aka ce an ga wata gawa a cikinsa wanda ya kawar da duk tunanin ko da za a gano shi dan kwallon kafar dan ƙasar argentina da ransa sai dai a ko'ina a ƙasashen turai da ma duniya ana ci gaba da nuna juyayi game da wannan rashi da 'yan wasan kwallon kafa da ma'abutansu suka yi a duniya a ƙasar faransa a yau ana wasan cika gurbi na makonni goma sha takwas na wasannin kwallon kafa na ligue 1 ta ƙasar faransa inda ƙungiyar kwallon kafa ta girondin de bordeaux ke karbar bakuncin olympic de marseille sai kuma a kofin kasar faransa ana fafatawa tsakanin fc nantes da toulouse idan muka leka a wasannin tennis na birnin montpellier na kasar faransar a yau antoine Hong ya lalabe steve darcy da ci 6 da biyu yayin da nicola mayu dan kasar faransa ya sha kashi ga hannun dan kasar Sabia philip krajinovic wanda ya make shi bakwai da shida da Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. madalla da la'agaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma lokaci ne da Daula Salim za ta shigo mana da labarai amma wannan karo a takaice. maraicin yau talata ne shugaban Amurka Donald Trump zai gabatar da halin da kasar ke ciki na wannan shekarar a gaban gangamin 'yan majalisar dokokin kasar da za su da suka hada da dimbin wakilai mata da tsirarin jinsuna masu yawan da ba taba gani a tarihin majalisun ba. Shugaban majalisar wakilai da za ta zauna bayan Trump din ita ce Nancy Pelosi. A halin yanzu kuma wasu lauyoyin gwamnatin tarayya sun aikawa shugaba Donald Trump sammaci suna neman ya hannunta masu wasu takardu da ke neman bayanai akan mutanen da suka baiwa kwamitin sa na yakin neman zaɓe taimakon kuɗaɗe da kuma bayani kan yadda aka kashe kuɗaɗen. Kasar Canada da kasashen da ke cikin kungiyar rukunin kasashen lima na Latin Amurka sun ce sam ba su da yadda ba da a yi amfani da karfin soja a kan kasar Venezuela. Wakilan kasashen da ke taro a birnin Ottawa na kasar Canada sun fitar da sanarwa bayan taron jiya Litinin inda suka jaddada aniyar su ta goyon bayan kafa, kafa sabuwar gwamnatin cikin lumana ba tare da amfani da karfin soja ba. kafin tattaunawar kungiyar liya prime minister canada justin trudeau ya sanar da agajin dalar amurka miliyan 40 ga kasar venezuela kuma ya bayyana gwamnatin maduro da cewa gwamnatin kama karya ce an bayar da rahotanni cewa 'yan taliban sun kashe dakarun gwamnati arba'in a wani hare-hare da suka kai arewa maso gabashin afghanistan a daidai lokacin da ake ci gaba da wani taron sulhu a birnin moscow na kasar rasha domin kawo ƙarshen rikicin ƙasar. to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye mu na yau sai kuma gobe da safe za a je wasu abokan aikinmu za su shigo da wasu shirye-shiryen sashen sa na murya amurka yanzu a madadin daular salim da ta taimaka muka gabatar da shirin da kuma malama juli wacce ta shirya kuma ta bada umarni da injiniyanmu na wannan dare mr dominski baba ya ko makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a kwana lafiya allah ba mu alkhairi nan nasa amin summa amin salamu alaikum